أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai masu tarin albarka bayanai wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga gane addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata cikin darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahiriya da kuma hakikanin shi inda muka yi bayani dangane da hadarin riya da kuma irin matsalolin da zai iya kawo ma musulmi a cikin rayuwar shi na duniya da ma rayuwarsa na lahira hakanan mun yi bayanin wasu ayoyi wanda suka yi magana dangane da masu riya wanda suka zarge ma'abuta riya wanda suka nuna aikinsu ɓatacce ne kuma ba karɓaɓɓe bane a wurin Allah subhanahu wata'ala insha Allah yau ma za mu ƙarasa a cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata kamar yadda muka yi bayani alkur'ani mai girma ya yi bayani dangane da haɗarin da riya take tattare da shi da kuma irin matsalolin da za ta iya kawo a cikin ibadan musulmi na rashin karbuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala awi suna da yawa wanda suka yi bayanin irin wannan haɗari wanda ya shaheriya daga cikinsu muna da aya wadda ta zo cikin suratul ma'un inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al ma'un Allah subhanahu wata'ala yake bayani kan cewa lallai bone ya tabbata ga masallata kalmar azaba ta tabbata ga masallata amma Allah subhanahu wata'ala ya nuna wani irin masallata su wane ne masallatan da azaba ta tabbata a kansu su wane ne masallata wanda bane ya tabbata a kansu sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa allazina hum an salatihim sahun wato mutanen da suka kasance dangane da sallolinsu suna rabkanuwa mutanen da suka gafala dangane da sallolinsu ba su kula da sallolinsu ba su damu da sallolinsu ba ba su ɗauki sallolinsu ba da ƙima ba su sallah a lokaci suna wulaƙantar da sallah suna ƙanƙan da sallah Allah subhanahu wa ta'ala ce waɗannan mutane bane ya tabbata gare su azaba ta tabbata akan waɗannan mutanen sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara siffanta su su wane ne har yanzu waɗannan mutanen Allah subhanahu wa ta'ala ce allazina hum yura'un su ne mutanen da su kasance suna yin riya watan suna aiki don mutane su gani ba suna yi ba saboda Allah subhanahu wata'ala ba ba suna neman yardan Allah subhanahu wata'ala ba a cikin ayyukansu suna neman yardan mutane ne suna neman mutane su gani ne su yaba ko mutane su ji su yaba wayam na'unal ma'un kuma suna hana taimako to wannan Allah subhanahu wata'ala ya jera mutane wanda ya nuna azaba ta tabbata a kansu ranar alkiyama waɗannan mutane makomansu ba za ya kyawu ba daga cikinsu Allah subhanahu wata'ala ya ambaci masu riya inda yake nuna mana kenan riya wani al'amari ne wanda yake da haɗari sosan gaske kuma mahanga alkur'ani dangane da abin da ya shahi riya ba mahanga ba ne wanda yake na da kyawu wato mahanga ne wanda yake nuna haɗarinsa da kuma kasantuwan shi wani abu ne wanda zai kai mutum mahallaka wani abu ne wanda zai bata lahiran mutum wani abu ne wanda zai bata duniyar mutum da lahiransa gaba daya wato duk wanda ya kasance yana aiki saboda mutane su gani ba saboda Allah subhanahu wata'ala ba duk wanda ya kasance yana aiki saboda mutane su ji su yaba ko su gani su yaba to aikin shi ba karbi bane a wurin Allah subhanahu wata'ala a madadi ya zamanto aikin shi ya karɓo. wannan zai sababa masa ne azaba ranar tashi kiyama watan ba abin da yake jiran ire-iren wayannan mutanen sai azaba idan mutum ya kasance yana riya to azaba ne kawai ke jiran shi idan bai tuba ba ya koma ga ikilasi kenan abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata ga bawansa shine ya kasance bawa managarci wanda zai yi aiki saboda Allah subhanahu wata'ala wanda zai yi aiki saboda neman yarda Allah subhanahu wata'ala wanda zai yi aiki domin samun sakamakon Allah subhanahu wata'ala ranar alkiyama ba wanda zai yi aiki ba saboda mutane su gani kina wannan yana nuna mana haɗarin riya da kuma irin mummunan tanadi da kuma sakamako wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi akan mutanen da suke aiwatar da riya saboda haka ko don wannan ya kamata ya kasance mutum ya nisanci riya ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya yi aikinsa saboda Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake niyyar shi saboda Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da zai ba shi kyaukyawan rayuwa a wannan duniya wannan shine zai ba shi kyakkyawan rayuwa a ranar alkiyama sannan in za mu koma bangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka za mu ga cewa su ma sun yi bayani kan riya inda suka nuna irin matsalolin da riya take tattare da su da kuma irin haɗarin da riya take tare da shi yadda za ta iya ta mutum duniyansa da lahiransa kenan wannan yana nuna mana ainihin haɗarin riya da kuma kasancewansa abin nisanta al misali ya zo a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ma'abucin almahajjatul baida faidul kashani kenan Allah ji kansa ya ambace sashen hadisai wanda suka shahariya da kuma irin matsalolin da riya take ta tare da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka hadisi na farko wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa akhwafu ma akhafu alaikum arriya wa shahawa al-khafiyya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abin da na fi jin tsoro a kanku shi ne riya watan babu wani abin na fi jin tsoro dangane da shi game da ku kamar riya yana daga cikin abubuwan da na fi jin tsoron shi a kanku fiye da komai riya kenan saboda zai bata maka aiki ba tare da ka sani ba Haka nan kuma wa shahwatul khafiyya da sha'awa wadda take boye zahirin abin da yake nuni da sha'awa na wurin cikin wannan hadisin shi ma yana ya kunshe yana nuhin kenan abin da zuciya ta kunsa abin da zuciya take boye da shi na manhohi na riya saboda mafiya abin da mutum zai sa mutum ya riya don neman duniya ne don neman sha'awan duniya ne don neman jin daɗin duniya ne ba don lahira ba ne saboda haka kenan abu ne wanda ya ɓoye a cikin zuciyar shi kuma bai bayyana ba amma ayyukan da yake aiwatarwa saboda wannan abubuwan da ya buya a cikin zuciyarsa ne kuma yana son ya samu daraja a wurin mutane kuma yana son ya samu ɗaukaka a wurin mutane kuma yana neman matsayi a wurin mutane kuma yana neman dauɗan duniya shi yasa yake wannan aikin amma ba don Allah subhanahu wata'ala ba kenan aiki wanda ya kasance saboda mutane don mutane su gani ba saboda Allah subhanahu wata'ala ba wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance yana jin tsoron sa ga al'ummar shi wato al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da za ta aikata manzon Allah bai jin tsoron shi fiye da ainihin wata riya riya ne ya kasance manzon Allah yana jin tsoron shi akan al'ummar shi saboda me saboda yana bata aiki ba tare da al'umma ta sani ba mutum zai aikata riya yana ganin cewa Allah subhanahu wataala ya karba masa amma Allah subhanahu wataala bai karba ba saboda me saboda ba yayi bane saboda Allah subhanahu wataala ba tana yiwa ya sani tana ya bai sani ba amma aikin da mutum ya yi saboda Allah subhanahu ta'ala shine karɓaɓɓe kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na jima al'umma sa tsoro dangane da wannan aikin wanda yake nuna kenan haɗarinsa abinda manzon ka ya kasance yana ji maka tsoron shi to kai ma ya kamata ya zamanto ka nisance shi da kuma sha'awa ta kasance ɓoye mutum ya nisanci sha'awowi musamman abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta wanda ya kulla a zuciyar shi yana neman ya zamanto ya cin musu ya nisanci wannan yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jin tsoro ga al'ummar shi yana yana daga cikin abubuwan da manzon Allah yake ji mana tsoron sa ya kamata ya zama to mu ma mun ji tsoron sa mun guje sa hakanan muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa adnan riya shirk kaɗan daga cikin riya komin kankancin shi to shirka ne wata mutum zai iya riya ko da yana ganin miƙdarin shi daidai da zarra ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke wannan abin shirka ne idan mutum ya aikata riya komin kankancin shi to shirka ne saboda me saboda yana aiki ne ba saboda Allah subhanahu wataala duk aikin da kai ba saboda Allah subhanahu wataala ba to kamar kana tarayya ne da Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala kuma shi kuma duk lokacin da bawa aikata wani aiki yana nihin wani shi shi kuma ba ruwan da wannan aiki. Allah ta'ala bai yadda a haɗa bautan shi da wani bai yadda a yi aiki saboda shi kuma saboda wani Allah subhanahu wata'ala yana son aiki ne tsarkakakken aiki tataccen aiki ga bawansa wanda zai kasance saboda Allah subhanahu wata'ala kawai wannan bawan ya aikata wannan aikin wannan aiki kasance karɓaɓɓe a wurin Allah subhanahu wata'ala amma duk aikin da ya kasance an nuhi duniya da shi an nuhi mutane da shi to iyakan ladan aikin kenan Allah subhanahu wata'ala ba ruwan shi da irin wannan ayyuka da kuma ba da wani tasiri ga shi bawa sai ma cikin duniyarsa da lahiransa sai ma mummunan abin da zai zo masa da shi na ainihin wata rashin karbuwa a wannan duniya da kuma ranar tashin kiyama haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana a cikin hadisi la yaqbalu Allah amalan fihi miqdaru zarratin min riya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani abin da Allah subhanahu wataala zai karba na aiki ma dama akwai daidai da zarra a cikinsa na riya idan aiki ya kasance akwai zarra komin kankancin riya cikinsa to shi kina Allah subhanahu ta'ala ba zai karɓe shi ba Allah ta'ala ba ruwansa da aikin da yake akwai riya a cikinsa kenan wannan ya kamata ya zamanto ya nuna mana ne ya kamata ya kasance mutum ya yi tunani cikin wannan hadisi din cikin ayoyin da suka gabata dangane da cewa mutum kare zamanto ya banzatar da aikin shi ga iska kada to mutum ya wulakantar da rayuwar shi da jarin shi da Allah subhanahu wata'ala ya bashi a iska ya zamanto bai yi istifada da shi bai amfana da shi ba menene amfani ya kasance mutum ya kwashe rayuwar shi gaba daya yana yin riya yana aiki ba saboda Allah subhanahu wata'ala ba sannan ya waye gari ran tashar kiyama zai shiga cikin azaba wannan baya da wani amfani kenan ga mutum da ya kasance mai hankali mai kwaɗayin Allah subhanahu wata'ala menene makoma mai neman ladan Allah subhanahu ta'ala ya kamata ya kasance ya yi kansa tunani ya kamata ya tsaya da kansa ya yi tunani ya ga cewa lalle abin da ya dace da shi shine ya kasance ya ikhlas ya kasance ya bi Allah subhanahu ta'ala shi kadai kuma ya kasance duk abin da za yana yi ne saboda Allah subhanahu ta'ala shi kadai wannan shine abin da zai taimake shi ya zamanto ya ba shi dacewa duniyarsa da lahirarsa duk abin da kake so in dai kayi saboda Allah subhanahu wata'ala to za ka same shi duk abin da kuma kake nema in dai ba don in dai ba wata'ala kai ba to tana yiwa ka samu abin da kake nema tana yi ba za ka samu ba amma in kai Allah saboda Allah subhanahu wata'ala tabbas za ka samu in ma darajan duniya ne kake nema in ma daukakan duniya ne kake nema in ma izan duniya ne kake nema to in dai kayi aiki saboda Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala zai baka domin Allah subhanahu wa ta'ala ya alkawalin waɗanda suka yi aikin kwarai cikin wannan duniya ɗin muminai maza da mata Allah subhanahu wa ta'ala zai raya su rayuwa mai kyawu kuma zai sanya son su a cikin zukatan mutane kenan yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala shine mahuta yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala shine zai ba mutum duniya da lahira yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala shine zai kare mutum daga wulakancin duniya da lahira da kuma azabar ran tashar kiyama da fatan Allah subhanahu wata'ala zai kare mu ya kuma taimake mu wurin tarbiyantar da kawo kanmu ya kuma taimake mu wurin tadabburin ayoyinsa da kuma hadisan manzansa da iyalan gidan manzansa tsira da amincin Allah ta'ala ya tabbata a gare su domin yin aiki da su da kuma ɗabbaka su a cikin rayuwar mu gaba ɗaya da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin wannan bayanin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin